wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu askin yana kamar mai alaro an dara suna darasin da tafsir ya zuro kudu kanta ramadan ne kawun zula har hijira ya sa doniyar jiwon fidiyon loko tulurin adai maka findin arakin kanta kan indi mai sadu indin findin loko arakin suratul qital lan karaye tusu karfin da loko larin nocin yan na hindi larin ya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 سيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم كما ألا كم بيقول جند ونور am hasibal ladina fi qulubihim maradun galela zanga da sandi kuma am do karun zan munafik da ana ma dai am bi ma'ana bal dultira a a sayiro ne kuma karun zan munafika dai sandi da gwada an ga tusare Allah yukhrijallahu adghanahum sandi kuma duwun za kun za karun zan gana zana dai kaman da su tulin ba sa kashiro abdadina gulta shi ma alhiqdu shadid duwun linta kan makarun tamma an yi zama rami a rishima abdagan do asali kalmar dagina da daji a wala turwun gata ragulcin karu kan ma da turwun tuna kala kam layin au amla kilta saniya daji idan tawat qulubuhum alal al-bughd wal hiqd daji tadagana al-qawm gulcin tadagana al-qawm gulcin an bi san makarun zakilti duwun ta watsuna kala kam layin wanda san di an garto su da alayhi salatu wa salama ta yi da za duwun zana amma shiro isai ya kuro son shiro wa salam zai kasuru zai da ji kaman dai wani gile zan gadawa san di an doni karun zan da munafuk a da yi dai kaman dai a wazan guzana da sutulin ba a sa ka shiro kaman dai da sirana sutulin har mara gujin walau na sha'u cakwa a cirayya la'arainaka hun yiron sandiya fule yana ndo so sun za fuskan zaro wane munafik wane munafik kaman dai alamana dare regul zu huzaifa ro alai salatu guzu na dai na da kuma kaman dai gujin kawo da sai ya filezi indro chachira ya ronu na araina ka hum yuro sandiya fule yana fala araftahum bi simahum kuru sandiya no min alaman za sala simahum dishma alaman za sandiya rumin kuru atman alamar man to a miyaye wala ta'rifannahum fi lahnil qawl lan mana zailan asunimin mana zain na mana sag mana zain ba mana langala mana zain na sai awala dibi sakin sawari la kana sar adin ne mana zain na awada da adiya no waya awala sai kuma a ronda sabce awala ci da hire diya guluya aiwa awada biya da an diyan dai am gare sarin ya biya ro ne nayro nim su boy suri na ganya awda ne da barin yau da monyen ba ya barin yanya ala yan ne no zina ya am kawande isa ya goza ko zan ya rugu zain ba wanda kaman da yawano sandiano nimin fi lahanil qawl jiri lahan doni mana zaila din sandiano nimin adama sayoro na'am kuma yin gujin dino no na'am wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wallahu ya'lamu a'malakum kaman di ala shayno zina kun doro gantu yo soa na'am wala nablu wannakum kama yunkuruna ndiya wallahi jaramiyan alam dukashe wallahi la nablu wannakum ayuhan nas nandiya jaramiyan jarawa doni shilan haldo da fetetuye hatta na alamal mujahidin minkum har an da sai tuluye bayan ga yan duso jihadi masu wasu don na Allah na alama dai ai nudhira hatta numayyiza al muhsina min al musii alama na kama gujinu أو ما كان الله ليذل المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى ينقل دا ديوي دار غير جا ديوي دو ستولين سرونغلا إذن على ما أدينا بيا جرمين والله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ندوسو أم جهادو على ننكرو كريو سدين دا أدين على بناترو ندوسو كورونا كريوين كندي غوتما سودو أديما ونقلو أخباركم أديما كورو حوان دوسو يكمان دي جرمين ونو karu awru gullata karundu ingullata fete ni san maso kuma ya hayyar su tulo amsoro filezi ai wala nu'amilannakum mu'amalatar nas mu'amalatal mukhtabiri lakum bitaklifi ash-shar'iyya al-mutanawwa'a daji gnatin sharai aw ngaidiyo ngaidiyo ngai kollodi Allah kaman da ya jarabcin an maro mu'minari sambiya sura lazibta kaji fanzain kaman da awlan an da amarsain au aw diwin ala yadfsain no karun zakaji amma sai munafukari tun su la'isha da hangan za ce jin ada a wanda ladiyan duk yin shaidaf sai har kurkura wula ga yin shaidaf da mila gana sai ruwan jiri karu ne gare gare tun zirin shahadi ala amari isu gake ala aulawa da ce isu damtike kaji hangeron bultin shahadi amari isha da yin dan ya an diya da ya dace wanda ya lolo no wula larabu zai kuma ngala ya dawo ya ladiyan nan yana da an ja so kilo je an ja ce san biso zan diwi ada yi sare na kashuru wanda kamar da yanayi ya kwaljin ba sai nan da jarabta wa nablu akhbarakum hawar da su da yi san man ne hayya da toluyin kamar da yana lan hatta na alama gulja kamar da shi nozin yi gini nojin gaibe a a no notun zuri gaibe zanen zuri zina a wadai amma amdani kallo diyawa da nozayi ndumumin no minno fukwaro nozayi kallo gawa mashir wandu gawi kallo luwi jihato kallo lenui ku mu nabiyan san manan nuwa gairin da su asutin ba amma kaman da ya ci rawaya alai salatu wa dai munafika da filejo fule zina din alai salatu ya kuzai fara guljola adin lari gulzina din kuzai fangoyi sai ya zina amma mana jin ba biyayim kamla surun zan baja kuzai fa lezi kamin dole da zin ba musulma gari a nozan ile za da zin sai na umar ya kuzai fa da ashir lino ja rana amma shi alayhi salatu yashru ashru gullon nan kadro to ce zimba da Umar radiyallahu anhu da yin gala tulo kam baja da yi kam sunocin nadro lenorio nadro shi taradro ku zai fa isna la isi zana wuzain gairo huzaifa kanywa da nodro leza umar guzaini zefa isna da munako nako kam de umar isi dro da zai amma kam ni kamin wa sunzu bazinasa sa dawar hijira sadin huzaifa da huzaifa ba umar shi yishin ba ada yalan da umar munafiq duro sare zai ba rauna kamar da shi ma zo wani munafiq sare wai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala kun ala qabrihi wanda fal zamanunan ami dun zamanunan wanda kamin zuro ami kur wanda kawar zun danim shiru ala angodoni ayinan karo sai dai ala ro angarzana kin jam ala ro angarzana urido ne ya fito nim diwi ni hatta kamar da ya na biya hatta le zai da zina da maro gafura ma mai sha gafin yan bari wani kamar da yi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum fitul lura sai gafura ma man gafura da nabi da ma zai muduwa da nabi da amma kamar da munafuka duro gara zina duro ya yi kin giya mi fitul lura sai ma man gafurin bawon nalan fitulur dugin adadin nalan gairar murad ma'ana duro jimma mana gafarcin ba har malawa ne salatu gulni ne cha kwa fitulur duro yirakiya gafarcin na kuwa jikina wa sun na mana gafarcin ba rano zina illa na munafu ke ya a yi na munafuko nirri kan bai grazi kiri musulun amma fulete da musulman ro'isha wasu rondon shi da ku diyaro ne ja wasu rondon shi daw tawhid ero isha wurma sunna maya eh shirka wero lija wurma shirka maya sunna wero isha sunna shi bila wero lija bila mashi kashin goyi dai da yana awgo suna da kalar ya goji langa yin kashin goyi wanda da yaro kan bai wazi adin da alalan karodi min kan mogayi ayi amsan ya zo zai yan yalan tulzai yin tilmu kon arzi yin mukon kon da lefa mukon kon ayin ya buluzain kurle nim ya sarai sa sarai nyiri ya za so ba an za so ma don za bo zana raksa sayro na lefa sadin ba so surin na sai ya lera ro turo da fasain ba kam yan zama surin a wan zama surin ni de ni kam zala sha gammas numi na ya da cin raksa da cin ba shi kalan zirman ni na raksa da cin ba kalan za yo ayi imani min nan zan din di min da alanan karodi wanda kam nan karodi ne ونبلو أخباركم نعم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا kamande da ya ya kalan kuruma na jin tudu munafukai mare innal ladhina kafaru da inda sandido kama kirdi zana nan madidin zafe ce zana wasaddu an sabilillah jiwal adin ala yadtu tsain amsa kan garo yasudduna an sabilillah gulta kan muslim jin fanzaya hankan zaci jin le za da tsain ayi rum ai kir muslim ne rum gulle muradum labiya da jiro di ha Ayi, ne nun kuma gunu ga ai sun waja sun gumnum cikin yalle mi da nun shimnum la awala subci ada yasin ni sare no ya tin gum do zau hanjin ba sai kin jala ino zan yi ha wanda ya sandi imana ba da man da zan yi wa saddu an sabilillah adama wa hum yanhauna anhu wa yanhauna lahu kurunga aden wa shaqur rasula kingam sallallahu alaihi wa sallam da khalafkada kan biwada ma'ana aduhu wa khalafuhu sha dungada sha khalafkada wa aduhu shakuru aziyada aure ne wa shaqur rasula da wa mun shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ndiye kam dikin jamo asizu ngawo shiro fete zina yin dalilare ade ngo sai ade ngai min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ngawo kashi mo sai ro bayantina na allan no zai ya adu no zai no zana doni angarara bika rasin din asbabur ridda mana yana ya wala falton kolngana da rero kala ro kariyo kam bi washi ma da siriya ba adin lan suluna kirdizina kam do a da kasatsina da ya kirdizina bi shi shi ma kam laye awla adin no ala ya zina allan kalanzin awudu zubcin gulja ba kirdizina sala ya? Ku shi sala shi lan zubsina gulja ba kirdizina a fara ne ha ko shi lana sham zubsina gulja ba kar zina ni don da ya a sham din yalan zubsina illa zunnun ba kumbu yi min auren nun ganin ba eh, ya alama biya kumbu yimin yi min alama ga ce biya rumbumin ganya wanda kan bi adin alai ya kalan zin zubsina gulja ba kar zina dan yanzu man dai ya gulzina wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wala ta na illa wa amtun muslimun kir prado problem kirmin ya gozi amma ya ku a gairi kwa da andilan awon yi rosa kana kan bai gulja mana da kiri arshi ma wakwalle na do da kuma wani sandiro ne kuma an garza zawal adin alayro amma dabsain kurukin gam alayya kiri zain de kuma wani lan yadurru Allah shay'a abiman ada ala wa lan ya Allah shai'a nimnirni za kala zaro chalo kam da di imana siriya kala zaro yi ini i nimnirni de siriya kala zaro chalo qur'a kun do zana ko Wasu kuma de bannajin wa sayuhbitu a'malahum cidan za sarna kub kuma de wurjin cidan da sole cidan gara da sarina da ne wani sada sarina ningi rufsana a galan gala sarina kub wasu kam da la ilaha illa allah da kasasima ma. do shiro kalakti alama kama guji ne dai wa na. ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ande a wurin ne kundo ibada ya sanna ro kashe sha alama burbur lalani min ada yaro ci dai cira da falma fai dajin ba awinan karabul lamma inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin nan kadro kuma ibada ci mona rumiya kam shiro rizinai sha tawhid lan stane amma tauhid baro wallana ya cira da kritir tauhid shi ma kirto alamana garjimin nan bulalanin foundation diminya allah doya garri cija juno asirin labiya ciri goyi bi anama buji ferni mi dewa ciri ferni fer miya blog gananum cijin gaiwa sarin gai gai wanda kirturo gawa de ci tauhid di shi furtu do foundation do sala so asham so zakka so ningi so ya awa kangaso ha wa wasalim so modo anam so awon dimin samma so furtirin namja da sai rikala roboti annan karo sai sura almaru maro tawhid to tawhid to nyende alai salatu sami tilon no tawhid to amma bojin de sari no e gulzin zim no e gulzin wanda ne baruji ya gulzin wanda sa sadi ya gulzin awai samma mana ti illa tawhid la ilaha illa allah dukirtu rogal sami tilon ne ga wando ne kwa da tawhid do namzuna ya a yo are kwa salakal ne sala kaltina da man kuru sala da tawhid ta kallata lezain gaido a shan mazaka kasha sai yi sana da man kuru tauhidi killata haro lezain gairo hajiri da ra'isi killata kalta yana son tauhid da kallo zai adamar aidimin yanyi musulmi wani tauhid baro da ami tauhidi kirati basgi nimin min nawalzi cilan cilani min nawalzi yi nimin fani yuro yoma da ba ala gaima dabtuma ba ala gaima nyakirin gatuma ba ala gaima yezoma ba ala gaima rukunin ba sai alaro sujinnin ba sai alaro muku hamnin gwadonin ba sai ala mursanin ba sai alaro duwanin ba sai alaro adi shi matauhido ne ibada ido agro kirti da kirto gana katunum laso haula sanana gwanin lenin masu jire ba amso tauhid kirto gana tauhid ya sawon shafa pandemi amma tauhid ganya sai so kaban wani ne ya rawarsa tauhid baya wallahi kan nura da limin Allah shi da zai hada mara kuma yawon lan yadurru Allah shay'a wa sayuhbitu a'malahum sama kama ala ya ayyuhal ladina amanu do ni imana sadina nimchilo alayya kasatsana nimkin giyam do kin kingiyam muhammad sallallahu alaihi wasallam be riya kasatsa shashin mukonno ma wanda oni ala gawa kingiyam gawa yawo wala tubtilu a'malakum wanda cidan do so abanna ne wayo kuma ne imana jiwa da madiya ashe cida bannati adama rabbika asbabur rida ya kalan bayan yana ne cida jimin bannati ba ga usarin ina ya dai namzuna a jingina ya namzuna gaidi cida jiwori zau amma cida da dimiya wanda ban na tayin rosan ziliyo da cida da zau burutu su har maro ayi ibarar salin ne ala gorozin ala smoro na ibrahim ka ba garzana da aigul zau Wai yadda fa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu ay rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kaman da shi ma sai garno gulzu garzana din kwa da suna mukon zabaksa lezenya a a ya ala ardini aw an da yakum diyana annan karo salinimiya sadadimiya zimnimiya almaru asham yin yim a amsa amaza ta taqabbala Allahu minna wa minkum ala andiyana ndiya sun ci dadi yana da simona rawal ziri wanda wala tubtilu a'malakum wanda ci dan do sabanna nuwi da isa wa alayhi salatu wa salam bi ribrodin alamana abul ali ya gujin din kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yadhunnuna annahu la yadurru ma la ilaha illa Allah dhanbun kam la ilaha illallah gulja biyu jiri mai cira da bannajin barogo zana barogo kama la yanfa'u ma shirki amalun alama kam di shirka lan karama cidan gala jiri su da man faidajin bai dai ade ma tauhid la ilaha illallah gulluma ma biyu jiri mai cira da lejin barogo da da ade ido fa nazala hadhihi al-aya da ji da tusu hadis kono da allan fa khafu an yubtila dhanbu al-amala sandiye riyada wanda biyu diye ciran zaraban naziru ruwaya ne ibn umar ya guljin nuno no da ji kana ma'ashara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au kunna ma'ashara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn umar an sawa alaihi salatu wasallam bai an dai wallena nara annahu laysa shay'un min alhasanati illa maqbulan kun don gura da kamme ci doma ma biya alayin ardiyata fit allo gonyana ade do kamande tu zuwa ci shawa wa kulna ya gulaye ma hadha alladhi yubtilu a'malana yi shi cidan dia ban najin din ati'u Allah wa ati'u rasula wala wa la tubtilu a'malakum wa cidan do ban nawi gili a yi dia ya cidan dia ban najin Allah ko rasulin do da kuma da yace shawo har san dai ka wuduro guzain gile biyu ka bayira wa cidan dia ban najin la'awi kaman dai da inna Allah la yaghfiru an shiraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kuma ala dai gafirjin ba shiro kemi mata yana da amma biyu kemin gurandu kuma ya kama gafarta sura ana roga farjin Allah falamma nazalat tu sa'ad zukuna kafamna min alqawli fi dhalik kaladiyan mana biro da cin da royi fa kunna nakhafu ala ashabil qaba'iri wal fawahishi wa narju liman lam yusibha da ingawo tu su adone shirka ma kam disirin done konuwa gafarcin bai rizu konuwa da kinin gandin kam da biyu kaba'ira sirinna shirorin yana wanda azawa ya sha su tayiro kuru kamdo ni cidan gala siriru yeya biyu su ni ma shiro kuru zan gala diyan. diyen atuma shiro zan na magin gullen zan gala diyan. biyu su rin da ya kannu magin shiro gullen rin yana shiro wanda dai ala ya sha biyu don su ta tayiro har shi mamman hajji ahalus sunna ya ahalus sunna yin gulzain, malam risala mai gulzana ya wala nukafiru ahadan bi dhanbin min ahli al-qibla kam di qibla ma wuzu saridin muslim ma biyu su rin nan karasu da kirgi gulkin ba biya biyu su dina, a har biyu su dina, biyu ka ba'ira su do da irin yana wanda ala ya sa su sayin da ya biyu din nisa kuma ne ya biyu din cita azumjin wancewa wa ta bandin ma har ka ba'ira ne amma da shirka do shirka fara ba asuna ma ne na'am zan kare wala tubdilu a'malakum na'am kuma yi wani innan ladina kafaru sandi kama an garza nimtilo ala ida ka satsayi kuru am ka da kiriuzain wa saddu an sabilillah kuru sandi e dabsain amsu zawal ala ida kan gaduro thumma matu wa hum kuffarun kuru sandi e ko shinu kala nimnir yadi hallo sai nimnir lando ko shinu da ai wajin falan yaghfir Allah lahum abadan no ala sai ro farjin ba biyun zaniya sai ro farjin ba ala ainan karo kala din ko shinu nan kaduro bika karanyana. wa man yartadi minkum an dinihi kullana kam din adin zirida chinoya fayamutu huwa kafirun alla da fa ka habitat a'maluhum kam da rida sirina yayi eh. walti na din muslim wa kariyo ma ci da an zun gawaye sirina ngalade shuro kalasti amma nimni do leono ya nimni do konu ma leja ci da zirina zin ba alis ma mana do alama gujin innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala yuftada bihi suma mato hun kuffarun falen ya fira Allah lahun kuma Allah ya san gafarjin ba da yawon. Wala ta hinu yanan di umma ganya fala hinu yanan di umma so wanne nan die launuwi wata du'u ila salimi wanne kuro nan dia nan die namtin le fayro amma bo wiro walluwi an gartu soda a a wa antumul a'launa nan di matorin no nan di maka nasarawo arisan bile musulma mushrika a musulma kirgiya an duwa kala adinin kiriyusari wanne ne musulma din sai ro'a dano su dano dano a ruwan da ruwan wasu hudiye wanda adana ne manuwi illa matinin masalahan bai yalo dalin su suradiyo idin doni ne a dano a ruwan su hudiye guda to bari zana ruwaya dayin tayin yi nairo wanda tayin nairo shartala saudi da tinda ne masu lugulu da ko hun gairo lenu yan gaidi widiya hun gaidi wadiya ci ai shin mare a a biya sai maza ima wanda ne imanwi gruno nei au indin falunu sai faluze gaya sai kana sarbas mazai amma ne imma nasr wa imma ashahada wanda wa antumul a'lamun nan dima tori no kuruson wallahu ma'akum kuma da ala rokonon dia kaman da roƙon don kam ala roko zine laura waljin wawo waljin ba yole na harin kaman da wande ngai diwi sinari na gari ku ruga mai gujin wa in janahu lisal fajina halaha wa tawakkal ala Allah na Allah sai ma maza wa in janahu sai ma isa nam tukulewa da maza a inda kiriwa da diyan na da kwallo nam yau kulewa wanda ya kulewa ala diyan ne a wala yau da yi kirewa nan yawa da an dai taman dole da imran da yau bismillah da Allah kwa sai ma maza da da yi kwa kalkallo yamnuyi au ne ma sai ro ganawi amman ne yi ro nan ya gullu kasatsa isai ya ne ro sharta gana za ne ma lawro salin da arkar muslim bai kasancin ba anwar kaman ne wano wa a a'launa ganya nan dima tori no wanda sandiya bonu aro kala kalle rugulowi wallahu ma'akum ala rakondon walan yatirakum a'malakum kama ala yakuruna dia fulujin badi ya ci dan mana awado kun donuwa din ay lan yankusakum kama nan dia fulujin ba awado ne kun donuwa na din non na'am إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم هذا kambo e dino no dan ha antum haula ngaya godiya ha antum nan diyarin shigai martini ne innamal hayatud dunya na'am kama kambo e dino no shi kama biya kanin gadi nayi ade kanin gadi nayi suron da yana ruyan ma ade magi magindi illa la'ibun biske walahun ay kawuske au kelele biya sama bi kirma ai ma awlado ne fai darin taga insuron da shi makarin gadi na ido la'ibun wa wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa taqathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatu thumma yahiju فتراه مصفرا thumma yakunu حطاما arshi madina do biske kawuske kelele zai tokkortu limannin dulingun ha kuma yi limannawo kuma duriyawo wanda san maso alaman ji samin zipsu kusin yi lizu kun jofizu kuro bare so a teda su kurno zona a da yi da kuru isu warti ha in e masu limfuta waljin au kazim kajin kimero waljin ada mariya kirin gadi na ido kusi da ya baci duro ikin ma rizina da ya yi naro na fato fatoyin ba kuloyin ba har kirin gadi na ido to aina da na hukula amsatiyar kurujina da alayin yiro lamintina a wani wa amdufan dimin da ma lera da alayin yiro lamintin ci da dimiya da yau kuma an yiro lamintana da mata duro kollina aw andiro lamintana duro zirtena aw andiro cida mazana da kwallina ta lera da shi ma wazuti yan gura alayhi salatu gudin la mawdi'u sauti ahadikum fil janna khairun min duniya wa mafi ha. na duniya kriye kolken ma yayi suro zanna yade nan gar kwallon ma yayi suro zanna yade ka hannun bandin bede dina a kwazina a suro rodina ya kwazina zina arfato kan balle da bi ai ma baya jina yadda dajin laira da dajin ba laira da jinnin ba amma jina lan jinni ne ngonum dondi ngonum tala ba samba ngokanum ngokaruza karuza kame runzu karuza dure runzu karuza kuma mace runzu karuza mashila kala da nan muya runzu karuza ba anjin malakala da kallon muya runzu karuza tara jin maladiyu ya namu ya runzu moto la giru wa nya kalzaya block da gro na sen ta faci da nan ni moto falla da makamu sun ya ni ha har da kan gadi ne do qur'ani bulin ya idin jin jadiduhu yabla bulin zo so din jin kuma ka zama biya kamnin kakayo shi shin ya ba karun mabubutin yikimen yirman gai kalam su ya wuni min sawzawar min gai salaja niro kaza mu da yake re guze ya nan gunuma ba da saro sha kalam numa ba ga gi har shi madina suron da yana da ma hayatu dunya la'ibun wa lahwa dai kuma yi wani wa in tu'minu ne imana ci duro wallo ma imana do jire wa tattaku ala radagnu shaki yawro wallo na yu'tikum ujurakum kuma ala yanndiro mu kwando cin mu kwa kun dondo de kamilo ne rocin wala yas'alukum amwalakum kuma de nandiya kunan do doro sorin bawo ai ma'ana la yas la yas'alukum an tukhriju jami'a amwalikum fi sabilillah ne yoro liman do kan ganti do duk sotulo no kuma ne yoro gujin ba sa na da kafara liman dawo ci video ndo ya fallo liman nim ro yoro fiyam mi nyawdun faldu gonimiya faldi jiyoro yenimiya diolin faldiya zakaw la kayin tan men fidio lan do ro faltulo bari nimi fen fiak ndo kollo karimo en un do kayin faltulo bari nimi hadi da yasho kuro bare nyon do fallo amale attima yanda undu so sotuli wanda kamar wani wala yas'alukum amwalakum kama alainan biya sorin balaman doro malmala su ana la wala yasalkum amwalakum ne cikin jam ala idan ne dia sorin ba kuma nan doro kala ne yaro katuno gumzuna idan alama na qul ma as'alukum alayhi min ajirin wa ma ana min almutakallifin sanaidi nan dia koro kai ayi ma a wando la wuro shoro alama na ya sama da maguzai wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alami. da yake mai wani in yas'alkumuha nandiya liman coro ro wallo na fa yuhfikum nandiya lintajin ma'ana na ya lintajin ikhfa gulta shi ma al ilha wal mubalagha fi talabi na ya lintajin suro kudo kudo dubulja na ya zikcin liman musamma kudi ala nan karoye gulzaya rurutimin atidi kya kudi ne biya eh nye dirami shara yin buzuna tulumia tulumiya da nalan hangal muna baya wanda ya adamaro in yas'alkumuha daji yufikum nan dia lintajin tuluwin buya ikladin alama na la yas'aluna an-nasa ilhafa sanaya hal shima yufikum lu al-ihfa shima al-ilha fi at-talabi hal idu wajali sadun tuluwin bugu zayya daji na allan tabkhaluna dia bayil nuwin jakkudiwi sadun tuluwin bugu Zaiya ne ya yatulo dura warawalji nalan kurwa yukhrij adghanakum nan dia dagina do ne karun do da ala ya sutulin no isu waljin da su dagina do shi ma nim jokkulin ta karun do kuma awu gana matima kan bayan dia awu gana ma nimiya gana da ta guljin aman guma nimiya shi bayan ga yin gana dan goda su raksicin amma bayan din bayan la riga na da macin bado bayan la riga awanin bayan da majiri jiri tana kamla kalan zama bayan gultuna ya kalan zuro raksu zuyin ba namjoku arma shuhya sahih zuimba ba kanan za ndaran zawille zumu ko subsiye maji nazin be wande gullu wiro tare kaman gawo mai ruya Allah gamla wura hawan su sadin sawan za kallo a wasai mana zain na min naira miliyan miyan loko kamla aman nazin be wani amma kuna shi ma da wanda le zai duro kusu maji kan ziribi kawai kuna da suri ngai wuja wayalan total kun wani da ne surin leja huducin nan kaduro amma kuro da zuku su gojin na amma hada hangalwa haifai da kuna ma ce ne ashirin zafiya wanda wanda jirinin bayan lada kan mai karin zuro su kun yaro kama ya ca mai dati ne ngala da mabai ngala da maye ngala da man bone ngila da maro bai kiri ne fam ne le ne ausa ne ne ngila da manya ne kanuri <laughs> a kamuwa da san maso ma na shi duro kari ko nam nam nam dalisa kamar da yi rawa halal zina halal da roganajin kurawun gila ya roganajin har mara alai salatu gujin sa'ada mar'i lankara robuna ha karasta kan min kara kuma ya shirafa to farakun jodo fannin farakro walja sa'ada lankara yallam na Allah, durim na Allah, ni na Allah. ruwan buwata amma da kan fato ariyan jibbal sha durin za ka muza gidi ma yi excited an basarin da saunan biya la sai rokas ga wuri da nule rogawi ndu sai yurin su suru ganajin da ile zin namjin baran da zin au da zin cin namjin mai namjin adu suliya adu gayi adu suliya adu gayi ashir bai wani ala yau aure suna bakin jala ina zin bana kadura ala sai suke kai wanda fannin farko walti yin man ga wadi da mako sota yembe surojin mimen be adin be adin be ayoyi kajin zin yau ada yi kurson kamun gala shi sa'ada lankara kamun ya sabsin ashirin namzat suna sa'ada lankara ada yi makuruson a wakan bayan gala dabbar wallon yin kalari motar wallon yin injin kalewa shaunin baro waje kik diman yanin gura su kin ba na muradin mero lalimin sa'ada lankara amma kam nan zin bari au kam ka hanzu ba tiri waje ci jakin dagur zina zuno kuda moto samman gusa otoro sanina zutu mara munjin basu har samma sa'ada sa'ada di tirana har maro rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ngiso ala imanyan dina ya ala ndiro kujiricho leira ya ala ndiro kujiricho daji ala angodon yin ala ndiro to amma pandi miro wollo na wande nos gum shiro lutu arishima dai kuma yono ha antum ngo kuma nan diya da yana dimo minna Allah surar kuma da yace ko asun an da kuma nan dilamzin liman da tuluyo adin zabana yoro ha antum go nan diya da ha ula yana dimo minna so tud'auna nan diya bojin litunfiqu fi sabilillah liman do tilo adin alai bana noro fi wujuhil khairi fuska hirri yusun nan diya liman do tilo adin alai habku rodro nan diya bojin amma nan diya bojin faminkum man yabkhal surdun amnun bayil sanin biji amnun jakku sanin biji kikirkirtana wanda wa man yabkhal dunun bayil sidiyaye fa inna ma yabkhalu an nafsi kalan zuran bayil dace do kalan zu tarwazu yan duma tarwazi yi sanan gonum yimiya kurukujin zuri yimiya jasnimin yimman maron jasnimin sanan do wala awlajin yima yimla sen aure zilla sarna marumiya wai adu wai dikonimi ba mu kwanan alayin ta wata nan yi rimar wani jesu nama shi siri ne a yi manya ko zai ba ni mu kwanan alayin yiro ta wata shi na zirma kwa da ba da yi kalan su tarwa so da yi kamar wamai yabu halin du tarwa ci doya ma'anan bayil ci doya eh? fa inna ma yabu halu an nafsi kalan su ranin bayan ci do waya ala tarwa zai wallahu al-ghaniyu kama ala shi ma ban mai do ne burwa do mai do gari do wa antumul fuqara nan di matalawo ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid nema ala kalambiyawo nema talawo kaman da ala da gari wututuna nairo sada yoshin man da ladhi quridu Allah jinare a a fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira wa naya shiro turi ne sanadin ya bono ya da lamjogi ma kaman da lambiyatu ai kawai zimin maro adin da tidinya la na ya isa sarina ayo adin ala indimin ba liman da musamman turumi ma ya sai na bakar ya baro zuna sawa nabi biye kisai nabi eh alwushir zanna ya shiro sannan dinan halifa nabi biye kin cilomi eh? bayan wuri san masar her yo Ali salatu ne sada diyo ne ya sai na bakar lezi liman su san magozi shuro sai na umar sada diyo ne ya sadin na su na kudu abakara sai buron gyawon sha ko in ci dano le zai liman jiro ya tsire ta da gozo alai salatu da a umaru fannin min ganani mo ya reta ada ifan yin a aboro fannin min kwallon mona ya ala kin gam za sai ro kwalgo umar ya gari ro range abakar gaskadi kin bawa ba sha ko zina alai salatu a shan mawazo ne sai na bakare umma shi shitra hadar zo ne sai na ya umma nduku kam dondi lezizile wazina na zena boka le uma awiya kare kam nan sabkat ma zanna rasha sakin ada yiro gaskasadin ci da hare ada yiro zanna mazin amma ku ande kuna ku zayana da sattu na rayar wuwa da samzin ku zayaye ha lenim na din kamru min di ajabni min kam la yiri kazamun zurumi an yirman nungunuma amma na rayuwa durwal izna amma da ne hayya ala a gulja inda soro min mashidi Na ku muna ba amma zanna na rin ya kara ala anya na nuyi ashirin hutun yiro muradin galjin nonu ma kam laji ya ma wani ya bojin guza ya ayi kasimi ne hatta ku ayi wuro gujin ayi wuro kuwa a ayi fandikin ala yi garanti turma da tawar ba da wanda kuma da yawon dunin bayan su da ya yi kalan zuro cido ala da gari ne matara hau wa in ta tawalla wanda le ya fari kalan ciwuya wule ka shi mawado ne na yaro kama ya na allo aro adin ala ya bana wani duro a aguluya a yi maba ya stabilil kawon gaira ku kuma ala ya amgari na yin guron falsi sudin ala gari ala cin ha buronai wa damuna din buron diwa na allan andegi burungura lan am ade idiyan biyo muziyar din biyo izinam gona ya dai dani adin alai banaya Banaye. Banaye ba gulja gulleya kuma ya da sari kuram gare yarda da min ku andi fa sawati lahu bi qawmin ya yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almu'minina 'izzatin ala alkafirin ya fanduma mbidi ainihin gana zai la tarnum di kalman galawa gullumin awdiyu adam damnimin, sadadu dimin, kirawa kiranum gulumin wande yadda ya kir muslim bi amdoni adin alai rochida sadinaye jaza samzain guzaya yi sirin kwallata cefaniya girigiriya lan da amro da walzi sanda amgin ya bana zana guzaya surun surun eh, surodun da amma shirigar zana guzaya surun listirin sumbi Nda amdulila goza sare karazana surat zumbi ai wasu biya herre da gulzayya ni surat yi. alai salatu guzana ya cinna zanna ya cinna gayye cinna gayye cinna gayye cinna san ma sun gona ya sai na bakar ya rasulullah kamfal cinna jiriyar san ma son ga yin wa wawa ya an bai ni surat karam alai sadiya wa are ro gaskarin sabili ya an lela firin da diyo mani diye hadisin isna ya liman ni min bana ne wani ya liman ni ba wani ya lene mani liman bandimiya diye tun teriya herlan gara ne diwiran damne tun teriya wa muro ne an putar wanda amma nimi, wanda lannimi wanda dimi. Wani tun mara sharri amma lazin shi ma ya sada nan do so shari'in zuru za an fita A kama wande banna nimi wande dalimi wande fare mi biya kan botanin wande dimi da ya ba sai rosa da dimma mu kuwa sada ya alan yorocin ni yi ada ce dum tudu da ba ya kalewa nan yana wande wa in a a'a Ya win yastabdil gaira ghayrakum am na yin gurun kuma ya faljin Sun ya la yakunu amsalakum kurun jirin sayidina diyaro zai ba da yawon kuma dai sai turma da isaiya aw alaye ma zana da sani wajen an ga wanda yanin an diya ko zana din amla wani la da sari na la sari amma da sai ba le zana kuma amla diyo kuru diyo ma dai suran diyo ba man bihi sai ya bai furaja gare kuru ada ko zana suri kuma dai adin zai shi ma banaji ala da shi ma zuka shi mu islamin ala bi wanda so a gafarzu ala yan da so malamai da so a wanda so a san maso gafarzu di mande sai ala sandura kuma ina lefa co, ala kamar ne nufut kusuro den baro sidi her mande nan kara ya kuma da ala sandura hera fulezi wato mande ala kamar ne kacin duro hijawa saka ndu an da nam dimin karu jaya ala nan dimin zakalan zuro kalaksi surumai ala shiro surun za kalaksi karama ya ala shiro karan za kalaksi tarwa mai ala shiro tarwa za kalaksi aljimara gumuni duro kasur gono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 اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم اللهم وفقنا إلى اغتنام فرصه يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله